صدق الله العلي العظيم Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau Lahadi, kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad olboci zai karanta daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi salisu usman katsina daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 18 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1947 majalisar dokokin kasar india ta kafa dokar samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan ingila sun fara shiga kasar indiya ne a farkon karni na 16 miladiya sannan suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar kasar indiya bayan da turawan ingila suka sami nasara akan sojin faransa daga nan kuma sai suka shimfida ikon su na mulkin mallaka akan kasar ta indiya wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin miladiya da mutanen kasar suka kara ƙaimi wajen tunkarar turawan 'yan mulkin mallaka domin samun 'yancin kai da ƙarshe dai bayan wahalar da turawa suka sha a yakin duniya na biyu alatila suka baiwa mutanen kasar indiya yancin kai a shekara ta da. 47 masu ware ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 da kuma ya bukaci tsage ta buɗe wuta a yakin da kasashen iran da iraki suka yi a yakin da kasashen iran da iraki suka yi wanda ya fara tun daga shekara ta tara da tamanin kafin haka dai iran ta ki amincewa da kudurin saboda rashin bayyana wanda ya fara yin tsokana a yakin amma a rana irin ta yau iran ta yanke shawarar amincewa da wannan kuduri duk da cewa bai kunshi dukkanin abin da take bukata ba kafin tsage ta buɗe wuta da kuma yin sulhu. da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 21 da suka gabata ranar irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1918 aka haifi nelson mandela madugun 'yan kukurmiya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara kukurmiya da tsarin wariya na launin fata wanda tsirarun fararen fata a ƙasar afirka ta kudu tare da taimakon wasu ƙasashen yamma suka ɗora akan bakaken fata 'yan asalin ƙasar gwamnatin wariya ta kama nelson mandela ta jefa shi a gidan yari a shekara ta 1962 sai a shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 aka sake shi sakamakon matsin lamba na kasashen duniya bayan rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya zama shugaban ƙasar bakar fata na farko sannan kuma bayan ya kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar biyar ga watan disamban shekara ta 2013 yana ɗan shekaru 95 a duniya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Muhammad Alboci zai karanta. To da farko ga muhimman kanansu. iran ta ce a shirye take ita aiwatar da jeniyar musayan fursunoni da ta cimma da amurka da burtaniya gwamnatin najeriya ta sanya jihohi shida da kuma babban birnin tarayya abuja cikin wajajen da suke cikin hatsarin kamuwa da cutar corona Ƙungiyar kwallon kafa ta alali ta kasar masar ta lashe kofin zakarun afirka to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jamhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da kalaman amurka na musanta yarjeniyar musayan fursunoni da aka cimma da ita tana mai cewa a shirye take a ci gaba da aiwatar da yarjeniyar musayan na fursunoni da ta cimma da amurka da burtaniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade shine ya bayyana hakan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a yau lahadi inda yayin da yake watsi da ikirarin amurka na cewa babu wata magana ta musayin fursunoni tsakanin bangarorin biyu ya bayyana cewa lallai akwai jirgin da aka cimma dangane da musayin fursunoni hatta ma da yadda za a sanar da hakan khatib zade ya ce akwai yarjejeniyar musayin fursunonin saboda dalilai na 'yan adamtaka da aka cimma da amurka da kuma burtaniya a birnin biyana wacce ba ta da alaka da yarjejeniyar nukiliya kafin hakan ma dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arakci ya tabbatar da habatun yarjejeniyar musayan fursunan da aka cimma tsakanin iran da amurka da burtaniya kalaman nasu dai suna zuwa ne bayan da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya musanta cin motar jeniya ta musayen fursunonin sakamakon bullan sabon nau'in cutar corona na delta a nigeria da kuma karuwar adadin mutanen da suke kamuwa da cutar a kasar gwamnatin nigeria ta bayyana wasu jihohi shida da kuma babban birnin tarayyar kasar abuja a matsayin wajajen da suke cikin hatsarin gaske na yiwuwar kamuwa da kuma yaduwar cutar ta corona jihohin da abin shafa dai su ne lagos oyo rivers kaduna kano plateau sai kuma babban birnin tarayyar kasar wato abuja a wata sanarwa da aka fitar a safiyar yau lahadi din nan dauke da sanya hannun shugaban kwamitin yaƙi da annobar ta coronavirus kuma sakataren gwamnatin tarayyar najeriya boss mustapha ta ce cikin 'yan kwanakin na najeriya tana fuskantar wani yanayi mai tada hankali na bullar cutar karo na uku da ya zama wajibi a dau mataki boss mustapha har ila yau ya shawarci jihohin da abin ya shafa da ma kasar baki daya da su yi taka tsantsan saboda gujewa yaduwar cutar hakanan kuma ya kiraye jihohin da su sanya dokar aiki da tsare-tsaren da aka tsara don gujewa yaduwar cutar har ila kuma kwamitin ya bada wasu shawarwari don gujewa yaduwar cutar musamman a yayin bukukuwan idin babbar sallah da za a gudanar a kasar a ranar talata mai zuwa shawarwarin dai sun hada da yin tsarin da ya dace na gudun cunkoso yayin sallar idi da kuma soke bukukuwan hawan sallah da sarakuna suke yi a daidai wannan rana da kuma sauran tarurruka shugaban kasar afirka ta kudu sarar ramaphosa ya bukaci samar da yanayi na haɗin kai a ƙasar sakamakon ranaku na tashin hankali da tarzoma da ke faruwa a kasar yana mai jan kunne dangane da satar kayayyakin jama'a da kone-kone da wasu suke yi shugaba ramaphosa wanda yake shan suka dangane da yadda yake mu'amala da rikicin da ya faru a kasar ya bayyana haka ne a yau lahadin nan yayin ziyarar da ya kai a garin soweto daya daga cikin wuraren da rikicin ya fi yin barna inda ya ce lallai akwai gazawar da aka nuna to sai dai kuma a cewarsa za a iya haɗa hannu waje guda wajen duba lamarin kuma da yin abin da ya dace har shugaban na afirka ta kudu ya buƙaci samar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasar sama da yadda suka kasance kafin wannan rikicin duk da cewa dai gwamnatin afirka ta kudu ta sanar da mutane goma sha biyu da take zargi da hannu wajen tada tarzomar da ya zuwa yanzu aka ce ya haifar da wa ƙasar hasara da ta kai ta dala biliyan ɗaya to amma mutum guda ne kawai daga cikinsu aka kama lamarin da shugaban ya ci gaba da fuskantar suka a hakan sama da mutane 200 ne da suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici wanda ya faro daga batun daure tsohon shugaban kasar jacob zuma da wata kotu ta yi lamarin da daga baya kuma ya rikide ya zama tarzoma da satan kayayyakin gwamnati da na jama'a to masu saurare kare da a shafa labaran suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rundunar sojan kasar mali ta ba da sanarwar cewa wasu mahara sun sace wasu 'yan kasar china su uku da kuma wasu 'yan kasar mauritaniya su biyu a wani wajen da ake aikin gine-gine a kudu maso yammacin kasar ta mali a wata sanarwa da ta buga a shafinta na facebook rundunar sojin malin ta ce maharan da yi sun kai harin ne a wannan waje da ke kimanin kilomita 55 daga garin kwala inda suka yi awon gaba da wasu motoci irin a kura guda biyar tare da wasu mutane da suka yi garkuwa da su har ila kuma maharin dai sun lalata wasu kayayyakin aiki da suke wajen mallakin kamfanin gine-gine na kasar china covid da kuma wani kamfanin gini na gina hanyoyi na kasar mauritania har zuwa yanzu dai babu wata kungiya da tsawo alhakin satar mutanen to sai dai kuma kamfanin dalancin labaran al'akhbar na kasar mauritania ya ce maharan da sun zo ne akan babura inda suka kona kayayyakin da suke wajen kafin suka yi awon gaba da mutanen a wani abu da ya kama da irin yadda 'yan kungiyar ta'addancin da suke cin karansu babbaka a yankin suke yi tun a shekara ta biyu ne dai kasar mali din take fama da hare-haren ta'addanci da kungiyoyin alkaida da isis da sauransu waɗanda suke da alaka da su suke aikatawa a kasar wanda ya zuwa yanzu ya sanadiyar mutuwar dubun dubatan mutane a kasar Ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali ta ƙasar Masar ta lashe kofin zakarun Afirka da ake kira da Champions League a karo na goma bayan ta lalasa abokiyar karawarta Kaiser Chiefs da ƙasar Afirka ta kudu da ci uku da nema a karawar da suka yi a ƙasar Morocco. Ƙungiyar ta ahali dai ta fara cin ƙwallonta ne ta hannun ɗan wasanta Muhammad Sharif a mintuna na takwas bayan dawowa hutun rabin lokaci. sauran kwallaye biyun kuma 'yan wasanta muhammad magdi kafsha da kuma amr al-sulaya ne suka ci mata wasan da aka buga a birnin kasabalanka wannan da shine karon farko da kungiyar kaiser chiefs ta birnin soweto ta kasar afirka ta kudu ta kai wasan karshe na champions league din inda ta buga wasanta na wato karshe karshen wasan nata da 'yan wasa goma bayan an kori daya daga cikin 'yan wasanta da wannan sakamakon da kungiyar ta al-ahali ta birnin alkahira babban birnin kasar ta masar ta samu nasarar lashe kofin zakarun afirka ne har sau goma to masu saurare karshen labaran duniyan kenan madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau tare da abdullahi salisu ban katsina Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka, barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara tattaunawa a makon da ya gabata. dangane da zaman sauraron shari'ar Sheikh Ibrahim Alzazaki da mai ɗakin sa Malama Zinat Ibrahim da aka gudanar a ranar ɗaya ga wannan wata na yuli a kotun kaduna da ke sauran wannan shari'a inda muka zanta da wasu daga cikin lauyoyi da suke kare shak ibrahim alzazzaki a wannan shari'a inda muka fara jin ta bakin su akan yadda shari'a ta gudana da kuma abubuwan da ake sa ran za su kasance a zama na gaba inda lokaci mana halin sa kuma muka yi alkawalin cewa da yardar allah a wannan shirin namu za mu kammala bayanin da muka fara saurare daga bakin lauyin shek ibrahim alzazzaki dangane da batun zaman shari'ar da ya gudana a farkon wannan wata sai a biyo musulun a hankali domin jin cikakken shirin a ranar ɗaya ga wannan wata na yuli ne da kotun da ke sauraron shari'ar shak ibrahim alzazzaki jagoran harka islamiyya a najeriya tare da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim ta gudanar da zamanta a kaduna tare da halarar lauyan gwamnati da kuma lauyi masu kare shek ibrahim azizaki karkashin jagorancin femi palana san sai dai kamar sauran jerin zaman da aka gudanar a lokutan baya shek ibrahim azizaki da malama zinat ibrahim ba su halarci zaman kotun ba kamar da lauyinsa suka buƙaci hakan a baya wanda kuma alƙalin kotun ya amince da haka sakamakon yadda ake ta zarya akan shari'ar A daidai lokacin da su kuma suke buƙatar kulawa ta fuskar lafiyarsu kamar dai da lauyoyi suka gabatar gabatarwa alƙalin wanda kuma bisa haka ne alƙalin ya ba da dama ga shek ibrahim alzazzaki da kuma mai ɗakinsa malama zainab ibrahim akan cewa ba sai sun halarci zaman kotun ba su za su iya wakiltar su a zaman kotun tun kafin wannan lokacin da lauyoyin sun sha shaidawa kotun cewa waɗanda suke karewa suna fama da matsaloli na rashin lafiya daban-daban wanda suke buƙatar kulawa ta musamman wanda akan haka ma sun sha gabatarwa kotu da buƙata a saki waɗanda suke karewa ɗin domin su nemi lafiyar su a makon da ya gabata muna tare da biyu daga cikin lauyoyin da suke cikin tawagar lauyoyi da suke kare shek ibrahim alzazaki da malama zinat ibrahim wato barista haruna magashi da kuma barista isaac adam inda muka ji ta bakinsu dangane da yadda zaman shari'a ya kasance amma kafin karasa bayanan nasu lokaci mana halin nasa inda muka alkawalin cewa a wannan mako da Allah za mu karasa tattaunawa da muka fara dangane da zaman sauraron shari'a ta Sheikh Ibrahim Azazaki da Malama Zinat Ibrahim inda yanzu haka muna tare da dawayin guda biyu a cikin wannan shiri namu. To bari mu fara da jin ta bakin barista Isaka Adam. Barista muna sake makalale marhabin da sake haduwa a cikin wannan shiri. Uh, kuma dangane da tambayoyin da muka fare a makon da ya gabata a kan zaman sauraron shari'ar shek ibrahim azzaki tare da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim akwai wasu bayanai da ke cewa kun gabatar da bukatar ganin cewa alkali ya yanke hukunci a zama na gaba me yasa kuka buƙaci haka a daidai irin wannan lokaci to uh, abin da ya sa muka gabatar da wannan bukata a daidai wannan lokaci saboda an zo irin an zo lokacin ne wato an zo kan wannan gaba din domin sun gama kawo shaidu a bisa tsari na shari'a idan lauyoyin gwamnati suka gama kawo shaidunsu kaga su sun gama nasu sun rufe kes ɗinsu su ku lauyoyin eh, wanda kuke kare wanda ake tuhuma yanzu aiki ya da kanku su in kuka shigar da kuka ga cewa wanda ake su ta hanyar shaidun da suka kawo ba su iya alakanta wanda ake tuhuma da aikata laifi ba da kuma laifin da ake tuhumarsa ya zama babu alaka so don haka kuna iya shigar eh, sai ku shigar da ita wannan takarda irin wannan takarda da ake kira case submission to idan kuka yaka shi case submission shine kuna bukatan kotu ta Ah, alakanta kuna cewa shi wanda ake tuhuma da aikata laifi kwata-kwata ma ba ma bai ma kamata a tuhume shi ba domin bai aikata wannan laifi ba da haka kuke tuhuman kuke roƙon kotu ta yanke hukunci a hukuncinta kuma shine ta sallami wanda ake tuhuma da aikata laifi a takaice an zo gurin da ya kamata a yi haka din ne a ce kotu ta yanke hukunci su an zo gurin yanke hukuncin ne akan ita wannan takarda da aka shigar so eh, shi ne eh, lauyoyin duka bangarorin na gwamnati da na su malam kowa ya abin da ya kamata kowa ya yi abin da shari'a ta isa tsarin na shari'a ya kamata ya yi da haka yanzu kotu za ta yi rulin ne za ta yanke hukunci akan wannan bukata ta noke submission don haka kuma bukatar mu shine a saki su malam sallame su a wanke su a ya zama an sallame su sun tafi gida wannan shine bukatar mu saboda an zo gurin da ya kamata a yi a nemi wannan bukatar ma'ana wato kes din ya zo karshe kenan an zo inda ya kamata a yi haka din ne so don haka ya sa sai muka ce kotu ta muna roƙon kotu a wannan ranar da za a koma wato ta 28 ga ga wannan watan da muke ciki watan bakwai kenan ah, muna son kotu ta ta yi watsi da wannan tuhumar da ake wasu malam ta sake su ta wanke su ta sake su domin su je su nemi lafiyansu. To tabbas barista ganin cewa a halin yanzu bangaren shaidun lauyan gwamnati sun gabatar da dukkanin abin da suke da shi. Daga bangaren ko menene mataki na gaba dangane da wannan shari'a da ake yi? To matakin da muke ɗauka shine ta bangaren mu dai mun riga mun yi abin da ya kamata duk wani abu da ya kamata mu yi mun yi don haka yanzu muna jiran ranar da za a yanke wannan hukunci wato za a yi wannan rulin akan shi ta wannan bukata tamu da muka shigar ta cewa ta hanyar eh, nokia submission inda muke cewa eh, kotu ta yi watsi da wannan tuhume-tuhume ta saki su malam ta wanke su ta sake su Ah, ba tare da bata lokaci ba tunda lauyoyin gwamnati ba su iya alakanta laifin ah, ba su iya alakanta su malam da laifin da ake tuma su da aikata ba so wannan shine abin da muke jira kawai muna jiran ranan allah ya kai mu ranan da za koma kotu kotu ta yi wannan hukunci ta saki su malam shine abin da muke jira kawai shi To idan muka koma ga barista Haruna Magashi, barista muna sake maka lale marhabin da kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu. Ah, kamar yadda a cikin shirin da ya gabata ka yi mana bayani akan yadda zaman sauran shari'a ya kasance da kuma matsayar matsayarku akan abubuwa waɗanda suka wakana a zaman. Dangane da wannan zargi da ake yi wa Sheikh Ibrahim Aziz Kidu ko mai sa Malama Zainab Ibrahim. an kama mutane wajen kusan 200 daga cikin magoya ban shaka ibrahim alzizaki bisa wurin wannan tuhuma da ake yi masa shi da mai ɗakin nasa wanda daga bisani kuma kotu ta yanke hukuncin sallamar waɗannan mutane saboda ba a same su da shi laifin da ake zargin su da aikatawa ba wanda kuma shi ne laifin da ake zargin shaka ibrahim alzizaki da mai ɗakin sa da aikatawa wato na tunzura magoya bayan su aikata wannan laifi a ta fuskar ilimin shari'a ya ake ganin wannan zai tasiri ga makoman ita wannan shari'a musamman ma ganin cewa kotu ta kammala sauraron shaidun lauyan gwamnati Na'am a baya an tuhumi almajiran Malam Zakzaki su kimanin 200 da aikata laifuffuka wanda dukkaninsu kotu ta sake su akan cewa ba su aikata laifi ko ɗaya ba. to daga baya kuma sai aka gabatar da shi malam zazzaki da malama zina a kan cewa su suka tunzura waɗancan da aka sake suka aikata laifukan da ake zargin su to wannan duk yana cikin bayanan da muka gabatar a cikin shi nokin submission ɗinmu cewa tun da yake waɗanda ake zargin ma aikata laifin kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba to babu buƙatar kuma a kawo wani a ce ya tanzara su sun aikata laifi tun da ke su ba su aikata laifi ba to me tanzara su suka yi kenan to muna yana cikin abin da muka kawo cewa babu shi a cikin shari'a so shi kuma wannan duk a cikin hukunci alkali sannan ya faɗi hukuncinsa a kansa To yanzu barista akan batun neman kotu ta yanke hukunci ko za ka kara mana bayani akan ya kuke neman lamarin ya kasance ne bisa irin matakan da kuke bi har zuwa inda shari'a ta kawo a ah, wannan lokaci. za a yi hukunci ne akan shi wannan nema na nuke submission da aka yi ba wai za a yi hukunci ne a gaba ɗaya sha'ar ba sai dai zai iya kasancewa idan alkali ya aminta cewa e babu shaidan da ya alakanta su malam kenan da malama da aikata laifuffuka ya yanke hukunci gaba ɗaya da cewa ya sallame su ba sai an ci gaba da shari'a ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share gara suke mu dona anan za mu ja lizamin shirin baki daya guda ta musamman ga bakin namu barsa haruna magashi da kuma barsa isaac adam waɗanda lauyi ne daga cikin taugar lauyi da suke kare sheikh ibrahim arziki da mai sa a zaman sauran shari'ar da ake yi musu a tare najeriya waɗanda sa kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullah salihu da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan radio hausa tehran madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa biyu VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu VOH daga nan Tehran To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association Melo Abban juma'a da aka fi sani da Adamsi Tartar Injin na Chat. Ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an yi juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan da ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar association mai a abban jummai daga injamina chat wanda aka fi sani da adamsi tartar injamina chat Assalamu alaikum Radio BOH Sharan mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga jihar Bauchi to game da dama da kuke bamu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki akwai kadora diga ga dan fulanin gwarji akwai yusuf cimbi niger state akwai ibrahim iromo dake akwai baban gida fajewa kai akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai isa jikan mai saji akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai murtala da basika ga dama akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai sunusi madatai da magaram akwai akwai isufu maɗatai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai muhammadu direba murba akwai muhammad fulo mashiyo akwai abdullahi suleiman ajeri akwai abakar salisu a rikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba alaji huna ka'e akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir Bulo. akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammad wanda ake sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da waga dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar Sule Toro mai sans akwai mustakaran gare na agwa akwai Kaforol Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi Kaforol wanda yake mai akwai Kaforol Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai Shaf usaini wanda yake safiyar ta nan zandar ina gaida Isu Garba Salda akwai sani saidu solda akwai sha da kwari solda ina gaida usman malam shi ma solda ne ina gaida tahir m tahir yambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abu dan gado gado mai tebur akwai hamus alin gimbiya wanda yake kwana rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwana rahama na gode biyu hayat hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kuma da kullum ban nan zai da kenan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da gada mu dake ba mu ga da yan uwa da amana arziki da farko zan mu mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu Dala mai nama da kenan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai Alhamza Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin su babba ita ma ina gaida ta ina gaida su mishi tana abokin na shi mai na shi fata alheri kallura da gaga dan fulani warje ina gaida shi Isu Umar ita ina gaida shi a daren Allah ya kai mishi ina gaida abokina miji soja a daren Allah ya kai mishi me ina gaida Ilyas mai shago da kenan a garsa shi ma ina mishi fata alheri insha Allah mai sauran kuma da kullum ban zai mara kenan agarsu ne zai muku fatan alheri. To ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahil mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya umarci annabi musa salam da ya gina wa bani isra'ila gidaje masu fuskantar juna sannan su tsaida sallah su kuma yi wa muminai daga cikinsu busharin cewa nasara tana kusa don haka bayan samun tsarkin zuciya da kuma sanin addini allah ta'ala ya yi wa bani isra'ila mafita sun kuma kubuta daga fir'auna da mutanensa sun zama 'yantattu kamar yadda za mu gani a cikin shirmu na yau a lokacin da annabi musa salam ya isar da saƙon allah ga misrawa aka fayyace muminai da kuma wa'anda suka yi inkari sai ya umarci annabi musa salam da ya fita daga ƙasar masar tare da bayansa bani isra'ila kamar yadda allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma kuma muka aika zuwa ga musa cewa ka yi tafiyar dare da bayina lile ne ko wa'anda ake biya ne cikin suratu shu'ara a ta hamsin da biyu don aiwatar da wannan umarnin allah annabi musa salam ya zaɓi wani dare ya kuma umarci bani isra'ila da su fita daga ƙasar masar tare da shi sai dai sanin cewa tafiyar mutane masu yawa kamar haka ba zai koyu ga kowa ba nan da nan labari ya isa kunnen fir'auna wanda ya ba da umarni a tattara masa runduna daga dukkanin sassan ƙasar masar kamar yadda alkur'ani yake cewa sai fir'auna ya aika masu gayya a cikin birane lalle ne wa'annan hakika ƙungiya ce kaɗan kuma lalle ne su a gare mu masu fusatarwa ne cikin ashu'ara aya ta 53 zuwa 55 suna makirce Allah yana masu makirci doka a lokacin da fir'auna ya tara mutane masu yawa sai ya aika runduna ta farko ta fara bin annabi musa salam da banu isra'ila kafin sauran rundunonin su biyo baya ba sa tsammanin cewa ba za su sake dawowa gidajensu ba kamar yadda alkur'ani yake cewa sai muka fitar da su daga gonaki da maremari da taskoki da mazauni masu kyau kamar haka kuma muka gadar da su ga bani isra'ila cikin suratu shu'ara hamsin da bakwai zuwa tara, wannan ayoyi suna maganar halakar fir'auna da mutanensa musamman mayaka daga cikinsu a cikin ruwa kamar yadda za mu gani nan gaba sannan ya gadarwa bani isra'ila ƙasar masar tare da dukkanin dukiyoyi da gidaje masu kyau da suka bari sai dai abin tambaya a nan ita ce shin bayan halakar fir'auna da mutanensa banu isra'ila sun sami damar kafa gwamnati a ƙasar masar kamar yadda ayar alkur'ani take faɗa a fili malaman tafsiri suna da ra'ayi daban-daban dangane da wannan inda wasu suna cewa bayan halakar fir'auna bali isra'ila sun nufi baitul muqaddasi amma daga baya suka dawo suka karbi ikon kasar masar wasu kuma suka ce tare da umarni annabi musa salam wasu daga cikin bani isra'ila sun ci gaba da zama a kasar masar ba su bi shi ba don haka bayan halakar fir'auna da mutanensa sai suka karbi iko da kasar wasu kuma suna cewa allah yana nufin daga can baya ne allah ta'ala ya ba wa annabi suleiman salam iko da kasar masar tunda yana cikin bani isra'ila wato babani isra'ila wanda suka zauna da annabi musa salam ba a cikin irin wannan saɓanin muna iya cewa da wuya annabi musa salam ya bar ƙasar masar bayan sun saba zama a cikinta ga kuma dukiya masu yawa wa'anda fir'auna da jama'arsa suka bari bayan halakarsu wato bai bar wani nashi a can ƙasar masar ba don haka mai yiwuwa ya mai da wasu su karbi iko da ƙasar ta masar su kuma gaji ƙasar kamar yadda alkur'ani ya bayyana masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة ساروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci wannan shiri kamar yadda muka sani a shirye-shiryenmu na baya mun kasance ne musamman shirye-shirye kamar guda uku da suka wuce mun kasance ne muna amsa wata tambaya da ta shafi aƙida a ɓangaren abin da ya shafi adalci na sahabbai wanda wani bawan allah ya miko tambaya akan menene matsayin shi'a dangane da cewa sahabbai duk gaba su adalai ne kuma wai kamar yadda shi mutumin ya nuna an gaya masa ne cewa yana daga cikin aƙidar shi'a dole sai an yi suka ga sahabai an yi zagi ga sahabai an yi wasu abubuwa da suka shafi aibata su kafin mutum ya zama cikakken ɗan shi'a to ya yi tambaya akan wannan mu kuma daidai gwargwado mun bibiyi abin kuma muna bashi amsa bisa abubuwan da ya bujiro da shi to mun yi ƙoƙari mun bayyana hakikanin abin da yake na aƙidar shi'a ɗin da kuma nuna cewa 'yan shi'a a kowane lokaci ba su taɓa ɗaukan gaba ɗayan sahabban nan baki ɗayansu adalai ba ne bisa doron ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi 'yan shi'a ba sa yi wa sahabbai cinikin goro kama yadda muka yi ainihin ishara zuwa gare shi tare da nuna waɗansu daga cikin sahabban nan waɗanda suka ƙi bin umarnin manzo sallallahu alaihi wa wasallam wanda ya sa 'yan shi'a su kuma ba sa ɗaukaka al'amuran waɗannan mutane to wani abu wanda yake muhimmanci a kowane lokaci aka ce adalci kamar yadda su ahli sunna sun tafi ne akan cewa duk sahabban nan baki ɗayansu adalai ne menene ma'anar adalai ne to in kashi da mu adalai shine cewa ba sa yin kuskure ba sa yin zunubi ko kuma ba sa yin wasu abubuwa da suka saba wa shari'a to shi dai adalci abu ne wanda yake malamai ma sun bayyana ma'anarsa a kowane lokaci misali in aka ce a cikin rarraba abubuwa za ka zo ka raba wa mutane wani abu na haƙoƙinsu sai kai raba shi daidai wa daida so kaga za a ce wannan mutum ya yi adalci saboda ya raba komai yadda ya kamata kamar mutum ne mai mata biyu ya je ya siyo wani abu a kasuwa a wajen siyowa din sai ya siyo abin da zai zama ya daidaita su bai fifita wannan akan wannan ba to za ga mutane suna cewa a wani a yayi adalci to kamar kuma inda malamai su kansu na ahalar suna din suka bayyana suke cewa idan ana cewa wane adali ne to shi lalle musulmi ya kamata ya zama baligi musulmi akili mai hankali sannan ya kasance yana nisantuwa daga dukkan wasu sabubba na fasikanci da aikata wasu abubuwa da suka sabawa al'amari na mutuntaka na dan adam aka ce to shi wannan da ya bayyana wannan wani daga cikin malaman ahalin suna ya kawo wannan shi kuma ibn hajar al askalani shi ma daga cikin malaman ahalin suna sai yake cewa abin da ake nufi da adalci ko kuma mutum ya zama adali ne shine in aka samu ɗan adam wanda yake da wani isti'idadi wato yana da wani shiri na cewa lallai shi dinnan zai lazamci ayyuka na takawa da bin abin da Allah ta'ala yake so sau da kafa to kuma abin da ake nufi da takawa shine mutum ya nisanci dukkan wasu ayyuka waɗanda suka shafi kamar shirka ko kuma suka shafi fasikanci ko kuma suka shafi bid'a wannan shine bayanin da ainihin ibn hajar al-askalani ya yi dangane da al'amuran da ake nufi da ainihin adalci a cikin bayanansa da ya kawo to idan waɗannan abubuwa ɗin da ya bayyana da kuma sauran malaman ahal sunna waɗannan duk su ne abubuwa na adalci to a kenan za mu iya bibiyan ɗan adam in an ce wannan mutum ne magani shin a cikin al'amuransa waɗannan abubuwan da aka bayyana adalci ne ko kuma shi ne zai mai da mutum ya zama adali to sahabbai baki ɗayansu duk waɗannan abubuwan da su waɗannan malamai na ahalar suna suka bayyana duk suna da waɗannan al'amura ko kuma akwai wasu abubuwan da ba haka ba wannan bahasi ne mai muhimmanci domin duk wata tuhuma da ake wa 'yan shi'a akan wai sun tsani sahabbai suna zagin sahabbai ba su ɗauki sahabbai akan komai ba aƙidar su ta ginu ne akan zagin sahabbai to ya kamata a dinga abin bisa ilimi ne a yi bincike bincike na ilimi ahli suna domin su nuna cewa hatta waɗansu ayyuka da waɗansu daga cikin sahabbai suka aikata waɗansu abubuwa da suka aiwatar sahabban annabi a lokacin da suke raye musamman wasu abubuwa da suka yi na tafiyar da haƙoƙi na ahlul baiti alaihi salam wasu abubuwa da suka yi na hana ahlul baiti haƙoƙinsu wasu ayyuka da suka yi na yaƙi hatta yaƙi da wasu sahabban suka yi da ainihin ahlul baiti suka yaƙi imamu ali alaihi salam suka yi wasu abubuwa din da wannan abu ne wanda yake sananne sahabbai ne amma suka taru suka yaƙi annabin suka suka yaƙi dan uwan annabin Allah suka yaƙi surukin annabin Allah suka yaƙi wasiyin annabin Allah a yaƙin Jamal yaƙi wanda yake kowa ya san shi a cikin al'amura na tarihin musulunci to su sai suka ce duk waɗannan ayyuka da waɗannan sahabbai suka yi babu wata matsala dangane da irin waɗannan abubuwa ɗin da suka yi me yasa sai suka ce ai wannan abubuwa da suka yi ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe musu wato kenan su abubuwan da manzon Allah ya zo da shi da saƙon Allah subhanahu ta'ala) da umarnin Ubangiji ya sanar da Aliyu bin Abi Talibin alaihi salam akan ya zama halifansa bayansa wannan ba wani bahasi ne wanda yake boyayye ba da yawa daga cikin waɗannan sahabbai ɗin da suka rufe wannan gaskiya suka ki bin ali ɗin suka kasance ma sun yaƙe shi sai ainihin wasu daga cikin malaman ahalis suna suke nuna cewa ai wannan ba wani abu ba ne domin su gaba ɗayansu adalai ne sahaban nan in ma an samu wasu ayyuka da suka yi waɗanda suka saba wa al'amura na Allah ta'ala to sai suke cewa ai ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi tubansu to saboda haka sai suke cewa duk gaba ɗayansu adalai ne saboda haka duk waɗannan ayyukan da suka yi duk wannan yakin da suka yi duk waɗannan abubuwan da suka yi na ainihin sarayar da haƙƙoƙin ahlul baiti alaihi salam a wajen su sai suka nuna kamar ai ba komai ba ne to wannan shine dalilan da suka sa in ka duba littattafai za ga cewa da yawa daga malaman ahli sunna sai sun kawo dalilai daban-daban dukkan wani aiki ma da aka ce wane ya yi daga cikin sahabbai wane ya yi wanda ya saba a addini wane ya yi kaza sai sun kawo wani dalili daban sun nuna wannan abun ba komai ba ne ko kuma sai sun kawo wasu dalilai da za su tabbatar da cewa wai ai waɗannan ayyukan da suka yi ɗin ba wani abu bane wanda zai kasance ya tafi musu da adalcinsu ko kuma za a ce ba adalai bane su to ala'ihal abin da nake ishara da shi wani abu ne wanda yake tabbatacce tsakanin irin fikira ta ahli sunna da kuma yadda su shi'a suke kallon al'amari wani abu wanda yake mai muhimmanci a nan insha Allah wanda yake karfafa wannan bayanai namu shine cewa wajibi ne mu bude mu duba mu gani alkur'ani wanda yake shi ne shirya wacce take batotar ga dukkan wani musulmi menene Allah ta'ala ya yi bayani dangane da su ainihin sahabbai dinnan bayan mun yi bahasi na ƙur'ani da ayoyin alkur'ani da inda Allah ya bayani a akan sahabban nan bisa ainihin doron alkur'ani da kuma ma tafsirin da su kansu malaman ahalin sunna suka yi dangane da waɗannan ainihin ayoyi na alkur'ani da suka shafi sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai mu koma riwayoyi su ma mu yi bincike magani mai Allah ta'ala ko kuma mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dangane da sahabbansa abin da yake mai muhimmanci a nan shine mu a kowane lokaci a fito da haƙiƙa ita fa haƙiƙa ya ɗaya ce Allah ya ce alhaƙu haƙƙu an ba. ita gaskiya ita ta fi cancanta a bita to saboda haka shi wannan wanda ya wannan tambaya dangane da ainihin aƙidar shi'a da kuma zancen adalcin sahabbai to ya kamata ya san cewa lalle abu ne mai muhimmanci ya tambaya shi yasa muka ɓarau lokaci satuttuka har yau muna ƙoƙarin ganin cewa mun fito da wannan al'amari kamar yadda yake to duk da cewa ana nuna mana lokaci ya yi don shirin bai fice minti goma ko sha ɗaya ba to za mu tsaya a nan amma insha Allahu a shirinmu na gaba za mu shigo da ayoyin alkur'ani dangane da sahabban manzo mai Allah ya faɗa dangane da waɗannan sahabbai na rasulullah shin Allah ta'ala mahalicin kowa da komai wanda ya tayar da manzon sallallahu alaihi sallam ya ɗauki dukkan sahabban nan na annabin Allah ya musu cinikin goro ya ce duk gaba su adalai ne ko kuma akwai ayoyin da Allah ta'ala ya bambance tsakanin sahabban manzo sallallahu alaihi sallam waɗansu ya ce adalai ne waɗansu kuma Allah ta'ala ya aibata su waɗansu ma Allah ta'ala ya yi maganganu waɗanda suke marasa ainihin ah, wato maganganu waɗanda ba za ka ji daɗin su ba akan waɗansu sahabbai ɗin wanda Allah da kansa yi a kansu to wannan ya kamata a kowane lokaci mutum ya zama mai adalci aƙidar shi'a ba ta gino akan zagin sahabi ba abin da ta gino a kai shine bayyana gaskiya kamar yadda take da kuma fito da haƙiƙa domin mutane su fahimci haƙiƙa din su kuma bita su kuma mutu akan haƙiƙa to saboda lokaci za mu tsaya nan sai a shirinmu na gaba insha Allah sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin masu yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa, musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wato ci gaba da janye sojoji ko kuma kammala janye sojoji da Amurka ta yi daga ƙasar Afghanistan. da kuma yadda ƙwararru da masana harkar diflomasiya suke kallon lamarin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun bayan fara ficewar sojin amurka da ƙasar afghanistan ne bangarori da dama na masana harkokin tsaro da siyasa da diplomasiya suke tofa albarkacin bakinsu abinda hakan yake nufi hakanan kuma su ma kasashe daban-daban daga cikin waɗannan ƙasashen da suka bayyana matsayarsu a kan janyewar sojojin amurka da ƙasar ta afghanistan da akwai ƙasar rasha ta bakin ministan harkokin wajen ta sergei lavrov ministan harkokin wajen ƙasa na rasha wanda ya ziyarci ƙasar uzbekistan a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana cewa da akwai buƙatar a buɗe kafar tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasa a wannan ƙasa wacce yaƙi ya ɗaiɗaita ministan harkokin wajen na ƙasar rasha ya kuma ƙara da cewa ƙasarsa za ta yi aiki da amurka domin ganin an buɗe tattaunawa a tsakanin bangarorin ƙasar ta afghanistan sergei lavrov ya yi magana ta wayar tarho da shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani inda ya buƙaci ganin an gaggauta fara tattaunawa ta cikin gida domin samun mafita da za ta kai ga zaman lafiya mai ɗorewa. an dai wani taro ne na ƙasa da ƙasa a birnin tashkent na ƙasar uzbekistan mai taken asiya ta tsakiya da ta kudu alaƙa da kuma ƙalubale a bayan fagen taron ne dai aka yi wata ganawa ta musamman wacce ta shafi halin da ƙasar afghanistan take ciki ta fuskar tsaro da kuma siyasa sannan da batun sulhu a tsakanin 'yan ƙasar sergei lavrov wanda ya gabatar da taro na manema labaru ya bayyana cewa ƙasar tasa tana kuma son yin aiki da wasu ƙasashe a kan ƙasar afghanistan da suka haɗa ƙasashen asiya ta tsakiya indiya da kuma iran har ila yau babban jami'in diflomasiyan na ƙasar rasha ya ce baya ga son zama da kwanciyar hankali da ƙasarsa take son ganin sun tabbata a ƙasar ta afghanistan baya ga son zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙasarsa take son gani sun tabbata a ƙasar ta afghanistan tana kuma son ganin al'ummar ƙasar sun sami yanayi mai kyau na rayuwa ministan na ƙasar rasha ya kuma ce ƙoƙarin ƙasarsa zai mayar da hankali ne akan ganin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta afghanistan sun shiga cikin tattaunawa da za a buɗe daga ciki hadda kungiyar taliban labrob ya ambato shugaban ƙasar ta amurka biden yana cewa sun aiwatar da aikinsu afghanistan kuma ya yi ƙoƙarin bayyana wasu fuskoki masu kyau sai dai kowa da kowa fahimci yadda ake ciki wannan kuwa wani lamari ne da ita kanta amurka ta yi furuci da shi dangane da kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ministan harkokin wajen na kasar Rashiya ce kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ma ta ci kasa a afghanistan to wata tambaya a nan shine shin da gaske ne amurkan ta janye dukkanin sojojinta daga afghanistan a zahiri sojojin amurka sun fita daga cikin ƙasar ta afghanistan sun kuwa fita ne ba tare da sanar ko yin aiki tare da gwamnati ko sojojin afghanistan ba sun yi gaban kansu ne kadai lamarin da ya sa suka bar kasar cikin wani yanayi na rashin tsari da hakan ya tilasta wa hatta wasu sojojin gwamnatin afghanistan da sun kai dubu daya gudu da shiga cikin kasashen makwabta amma amurkan tana nan a wasu sansanoni na ƙasashe da suke ƙawance da su ta yadda idan bukata ta taso za su iya komawa cikin afghanistan ɗin a cikin ƙanƙanin lokaci bukatar koyi ita ce ƙasar ta afghanistan ta sake rikicewa ta yadda al'ummar ƙasar za su sake bukatuwa da amurka da ta sake komawa a matsayin mai ceto. abu ne mai yiwa kungiyar kamar taliban ta sake kwace iko da mafi yawancin gundumomin kasar sai dai hakan zai ja hankalin kasashe mafi tasiri a yankin abinda ya faru a shekarun baya da kungiyar ta kwace iko da mafi yawancin kasar an samu tashe-tashen hankula a cikin gida sannan kuma a lokaci guda kasashe makwabta sun ɗauki matakai domin daƙile barazanar tsaro da suka rika fuskanta daga afghanistan yaduwa yanzu bayan gushewar shekaru masu tsawo da fitowar takardun bayanan sirri ta tabbata cewa amurka ce ummul haba'isin baiwa ƙungiyar taliban ƙarfi a baya bayan da suka cimma matsaya dangane da shimfiɗa bututun man fetur zai ratsa ta kasar afghanistan shiri ne wanda aka fi sani da tafi da zai ratsa kasashen turkmenistan afghanistan sannan kuma bi ta pakistan ya isa kasar india a halin yanzu gwamnatin ta amurka ba tare da bambanci da ta donald trump ba ko biden suna ci gaba da bibiyar shirin na shimfiɗa bututun iskar gas a ƙarƙashin yarjejeniya da taliban kamar yadda wani rahoto na tashar talbijin ɗin fox ya nakalto don haka wasu mazarta suna ganin cewa babu yadda za a yi amurka ta yi watsi da manufarta ta tattalin arziki da kuma ƙoƙarin sanya idanu a kan ƙasar sin da kuma rasha daga cikin afghanistan yau da gobe za ta tabbatar da abin da amurkan take nufi na janyewa ta zahiri da ta yi daga kasar ta afghanistan to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokaci amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. iran ta ce a shirye take ita aiwatar da jeniyar musayan fursunoni da ta cimma da amurka da burtaniya gwamnatin najeriya ta sanya jihohi shida da kuma babban birnin tarayya abuja cikin wajajen da suke cikin hatsarin kamuwa da cutar corona Ƙungiyar kwallon kafa ta alale ta kasar masar ta lashe kofin zakarun afirka masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su sannan kuma kuna iya komawa zuwa ga babban shafinmu wato hausatv.com don samun ƙarin bayani a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta da ke cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh